وأصحابهم ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب المكمل والمبين ما كان مهتاجا إلى بياني فمجمل وذاهب البيان إدراجه من حالة الإشكال إلى التجلي والسداج الحالي فالقرء وهو واجد الأفراء بالخير والدور من النساء والناس غرقا كل لفظ وارد لن انهتم إلا لمعنى واحد فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله علما وظاهر الذي يفيد ما سمي معنى والمعنى الذي له بي كالأسد المواجد الصفائي وقد جرى من رجل الشجائي وزائد المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا وصار بعد ذاك وصار بعد ذلك التأويل مقيدا مقيدا بالعلم بالدليل والله bayani akan lafzi idan ya zo mujmalun shina neman mubayyinu mai bayani mai bayani wata shi an mai fitar daga cikin ijimalin da yake ciki to ana iya samun harafin shi zo da ijimali ana iya samun ile zo da ijimali ana iya samun jumla ta zo da ijimaliya to duk wanda ya zo ana iya samun bayani ne ya ce ma kana muhtajar to abin da kasance mai bukata ne ila bayanin zuwa ga bayani ko mujmalun shi ake kira mujmalun in ka ji an ce lafzin mujmalun abin da ke bukata zuwa ga bayani idan nan da ya zo mujmali to shi na bukata ga mubayyinin mazani to mazani ne shi da ita daga hanya ta ainihin daga hali ne da kike zuwa ga hali ne da za a gane me lafanin ke tsarsawa me shi ke nufi kamar ce inda Allah ke cewa a walan fi duma an a tayamma musa idan tayyiban kama ka hobi wujuhukum wa aydiyakum wa aydiyakum min min nan min nan wata suna da ma'ana shi me aka mini na tunda can Allah ya ce wata mu a idan tayyiban sun ma ga wuri wanda kasance mai tsarki na idan tayyiban kullum kuma an ce min to domin din nan sai imam da ya ke shi kan dukkanin ma da ala shi ake ku. shi kuma shafi ke tsike a adilin da ya kama shi nan ga kura ba aka mini don haka gon shafi wanda ya taima in ba ga rayu ba babu ma ta yi amma ya kuma an san duk inda kai ta yi ta fi da na ta yi ba shi kenan kayan haka nan kuma a ana samun ijimali ibn harafi Allah yana cewa wannan li'iza ala wasu li'iza na wannan li'iza ala ana cewa ana asar lailu bi ma'ana a kabala ana asal lailu bi ma'ana a dabara to kaga wannan lafzi ya zo mujumalan bai ayyana da ma'ana guda ba duk lafzi wanda ya kasance bai ayyana da ma'ana guda shi aka ce ma mujumalan saboda rashin ta ayyini sai wasu ɗauki wannan li'iza ala ita da bala wasu kuma ke wanda ya za a masa ita da bala to sai jimali na jumla kamar a inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wasariqu wasariqatu faqadahu aydiyahuma wasariqu wasariqatu faqadahu aydiyahuma wayanki hannuwansu kaga wannan yi mujmali na saboda ni na amwat asayini na za a yanki bakin da za a yanke bakin da yanke ko kuma za a yanke bakin kusurwa hannu ko kuma za a yanke bakin kafada tunda da biyu ya dunna to sai kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayanin wannan ijimali bayanin da yana ijimalin nan wato shine wata hasamiya ta yi sata wata abin nan wata mata ta yi sata mahazumiya sai mazan Allah yanke wata hannu bakin koyi a shekin na kaga bakin koyi a kan yankewa to wannan aikin mazan Allah shi ya bayyana da imani ce ne ta wani bi kun kauri na bayyana da ijimali ana samun ana samun abu da zo ijimali idan mun jumla ta zo mujmala da kauri na iya bayanin kauri na shi da hadari ta kofar da mashi kire duk ana da samun haka kamar can Allah suna cewa Allah su bani subhanahu wataala suna cewa حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر هذا من shi شيء يعني kaga in ka tuka hadal abiyar da hadal ahwar mujmalun to me bayani ne ina fadin shine alfijir an gane wannan ko to kaga a shekin idan lafiya ya zo mujmali to shi na cikin rikici ba a inda za a je ba shi ba shi na ma'ana guda ko shi na ɗaukar ma'ana biyu ko ma ya da ma'ana biyu to idan lafiya ya da irin wannan wannan maluma suna da ainihin fahimta daban-daban ga yake wani sashi ne kaza cikin ma'aunonin nashi guda biyu wani malami sai shi ɗauki kaza wani kuma da ɗauki kaza kuma da bayanin shi na zuwa to shi da ce wata duka bayani ko mu ji wannan shi da a ce mu jimali ma kana mutanen ila bayani to abin da kasance mai bukata ne zuwa ga bayani ko mu ji wannan shi da a ce mu to wata duka bayani a inda a bayani a da a ka'ida ga bayanin nan me ake ce bayani Ya ila Ya ita talabu min halin da iskali daga hali na rikici ila tajalli zuwa ga bayani zuwa ga bayani shi wata zai da bayanin alhali halin da yake ciki sai abu na nashe shi a gane halin da yake ciki ko buga misali ya ce kalkohi tamkakko a cikin ko tamkar watan alkohu wasan can da Allah ke cewa ya mu'allaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata المطلقات يتلقن لأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء القروء شي وانا قروء إذا الدهولة شنا مقالة تسلكه sannan kuma wani ridul haila amma ha bila ta yi a ta da irin cikin su ba da ta yi yi kawai wannan shina un hana ta shina un hana dukkan wannan ababa guda ne in aka ce alqur'u shina yi wa haila shina dauka haila in aka ce alqur'u shina dauka kuma azhur sai gashi Allah ba cewa wasan ya tabbasna bi anfusihinna salata qur'u da malikun anas da shafi'i rahimahullahu suka dauki suka dauki wannan aya suka alata akan azhur المطلقات يتلبن بأنفسهن ثلاث قروء الأثلاء في الأسحاب ta sun kaɓe ɗan kaka a duk wadda an kasa za ta zama ta ta samu tsarki uku da amazon hambalin da abu hanifa sun ka ɗauki wannan ƙurgu sun ka ɗauki ma'ana ƙurgun nan da ma'anar haini da ma'anar haini sun ka ɗauka da da aka ce ma'anar ƙurgu taruwa shin taruwa cikin mahaifa ko ko fitowa ce sai sun ka baki sunan taron jini a kan cikin haifa don hakan ga da wannan alhamdulillah hamdani da abu hanifa sun ta yi akan abin da aka yi da salatu urujin salatu hilal haila guda shi aka fi da a ainihin kurku alkurku alhailu alkurku alhudu kaga wannan ya zo mu ji wannan ina bukata zuwa ga bayyana. to shi na ce kalkurki هو الذي القلوب وهو حد الأقلاب إنا دقشين الأقلاب قلقوا أقلاب يقفوا أقلاب تونن شيوانن واحد الأقلاب على قلقوا شنا كمان شوية الحيدي معنى تحيلة يفيد الحيلة وتولي أنكم يفيد الدخولة يفيد يفيد الحيلة ويفيد الدخولة إني الحيلة kafin ga shi ne wanda za a ɗauka kaga na shugabanni shugabanni guda hudu waɗannan shugabanni guda biyu sun ka ɗauki ma'ana ta hudu waɗannan sun ka ɗauki ma'ana alhaibu sai abin da ake kira na shi kuma na nasi ma la ta da tawili abin da bai ɗauka tawili shi ya ce mana mun kawo mujmanin abin da kasance ya zo dunkule sai an yi bayani ne sai an hisse daga cikin rikici zuwa ga bayani don shi aka ce ma shi aka ce ma mujmalu to me aka ce ma bayani wa ihraju shay'i min hayyid min hayyid al ila hayyid al-tajalli yadda abu daga hali na rikici zuwa ga hali na bayyana shi wanda in ka fada shi kowa na gada inda aka yi don haka can sai su malika sun kace al'aqara uhi al'aqharu hmm. kaga sun bayyana da abinci na hmm. wannan abinda aka ce ma manasi turfan watan ga al'ada da nafsin ko da sabbi walidin ya turgo lam ya hata min illa li ma'anan wahidin an ya hata bai doka illa li ma'anan wahidin ba ma'ana guda ba amma cewa a kimu salata hmm. ma'ana guda shi doka wa atu zakata ma'ana guda shi doka kuma yanzu in ka ce ra'aytu zaidan ma'ana guda shi doka ra'aytu ja'far ma'ana guda shi doka bai ga ka ce ra'aytu zaidan ka ce ainihin yanzu kunika ne ta ga mai doka a cikin me aka ce wa nasi ma la ya haɗa milu illa ma'anar wahidan ma la ya haɗa milu illa ma'anar wahidan kun nasu sai doka kuma in ba in ba ma'ana guda ba shi aka ce mu nasi to shi na ce wannan su urfan kullu lantin waridun kullum da ta kasance ya turgo lam ya haka min bashi doka illa ne ma'anin wahidan ba ma'ana guda ba sai kuka misali ce. ka tsan ra'ayar ja'afar kamar cewar ka ra'ayar ja'afar na gaji a faru. ta ga ashe kina ra'ayar ja'afar na kina la ya tamilu illa ma'ana wahidan to ya ka ce a ah, ah, am ya da himara am ya tamilu kalba am ya tamilu da'ira kaga babu ihtimali ciki haza la tamilu ihtimali kaga ne bai ɗauka dauka ihtimali to shi aka ce ma nasi kaga amma ta sabani irin ku ya da kaza wa ya da kaza Shi na da ma'ana duk sai hakika duk ma'anar da aka ɗauka kuma ta yi shi kuma abin da aka ma'ana guda zai wa a sai da wannan ma'ana a zashi akan wata ma'ana wakila wasu maluma masu ce abin da aka ce mana mata wai duhu yadda kasance bayani ne ta zai duhu yadda ya zo yadda ya zo shi na a tawili ne shi da bayani a karanta shi yadda ya zo shi a tawili ne kamar a yi musalata ku tsaye da sallah to ashe cewa ku sai sallah shi ne shi a bayanin tawilu tadilu tawilu tadilu abin da bayani ne tadilu a karan tashi da sauku bali ulama a sami wannan to mun kare da watan al-mujmalu wal mubayyin sannan kuma yi abin da aka ce ma annasu yanzu saura a zahiru wal mu'awwalu ta ce wa zahiru No. tarjiha akwai istiyadatu akwai gittawa kuma akwai tarjihi kaga yanzu yanka ke talata ta kuruhi ko ya tarabbin da kan kusa inna talata ta kuruhi yanzu yanka ce kur'u, alhaidu ta ko ana cewa alkuwatu ba a ciya ko to ashe ke nan yanzu yanzu in mun ka ce alƙur'u a tsoro ko alƙur'u a tsoro tsohoro ya zama da tsoro ko in ka ce salatu rijalin kana ciya salatu rijalin zai ka ce salatu ko ashe ke nan ƙuru a hannu tun da an ka sata tun da an ka sata ga ainihin ga ma'adudi kaga in ka ce ba ta ma'adudi a kan ta an ka ce salatatu salata ta quru'in kama an ce ta duhurin na in haina ta ce salatu yalin kwarai da ya salatu aka ce sai a ɗaya ta sun ko gita aka dai yanzu an yi shi na ta yin Allah su don wani kamar su mutane na hankali